Ya ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su muna yi mana barka da sake saduwa a wannan rana ta bakwai ga watan jima'a ula hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku a wannan masallaci a wannan lokaci da muke karatu cikin littafin akhfaul musalli na ashe muhammad siddiq al-nishawi allah maɗaukakin sarki ya ji gaishe fata mishi a jiya mun fara karatu a cikin babi da malam ya sa masa suna fa’uhun fi hay'ati ruku'i fa’uhun fi hay'ati ruku'i kurakurai nasu su waɗanda suke musulmai masu sallah akan hai'a yanayi sifa ta yadda ake yin ruku jiya mun karanta bakara ta farko ne kuskure da ake samu daga masu sallah na rashin natsuwa a ruku'u da rashin daidaituwa a ruku'u mun yi bayani gwargwado akan matsayin wannan da kuma hatsarin yin hakan Allah maɗaukakin sarki ya sa mun dace fakara ta biyu a babin malaki ce khata'uhum fi sifati ruku'i khata'uhum fi sifati ar-ruku' kuskuren su akan siffan yadda ake kasancewa a cikin ruku yawa daga cikin mutane masu sallah ba su ba kasancewa a yayin ruku'u yadda ya kamata su kasance malam zai mana bayanin ya ake so mutum ya kasance in yayi ruku'u ba ya ce nara al-yawma kathiran min al-musallin la yuhsinuna hay'at ar-ruku' فمنهم من يضع يديه على ساقيه أو فخذيه yake cewa nara yawma kathiran min al-musallin yake yau gashi muna kallon dewa daga cikin masallata waɗanda la yuhsinuna hay'ata ruku' waɗanda ba sa kyautata yanayinsu a lokacin da suke cikin ruku ba sa kyautatawa mana ba sa yi yadda ya dace famin faminhum man yad'u yadayhi ala saqayhi ya ce a cikin mutane za ga mutum ya yi sallah yana sallah in yi ruku sai ga hannayensa biyu suna kasan gwiwansa ta kaurinsa ke au fakhidaihi wani za ga ya dora hannayen akan cinyoyinsa wanda duk waɗannan kuskure ne ya samu ba ba ba a kauri ake dora hannu ba kuma ba a cinya ake dora hannu ba قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yadda yake yi in yayi ruku'u shine yana tsora hannayensa biyu ne akan gwiwoyinsa akan gwiwoyi ake dora hannaye wa kana ya'muruhum bi kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana umurtan sahabbai da yin haka yana umurtan su da hakan za su wa kana yufarriju baina asabi'ahu kuma in ya dora hannun nasa kan gwiwansa yana baje tsakankanin yatsunsa ma'ana yana tsure su haka ya rike gwiwan nasa da shi an fahimta ku ma'ana yana sa akan gwiwa kuma yana baje yatsunsa ne ya rike gwiwan ya zanto ya kovarin gwiwan gaba ɗaya da hannun nasa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka yi ba in za ka yi ruku'u haka ya zama wajibi a kanka a kanka kai yace wa minhum man yalsaq mirfaqaihi musil zira fil 'adadi bi jambayhi yace wasu kuma daga cikin masallata za ga suna manne mirfaqai mirfaqai shine ah, abin nan zira'in hannu sai su manne shi da jikinsu ko kuma su manna zira'insu da gefen jikinsu mutum ya ruku sai ya matsa jiki haka kaga ya manna nan ya manna nan ya manna nan haka nan zira'in hannunsa da dantsansa da ko'ina sai ya manne su da jikin shi haka ce wasu za ga in su yi ruku'i za ga sun yi haka in ma sun sa hannu akan gwiwa kuma sai su mammatsa jiki kamar suna jin sanyi yace wa kana annabi sallallahu alaihi jafi wa Yan yanha mirfaqaihi min Jambai. kuma shi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake shi ne in yi ruku'u yana nisanta murfaqain zira'in hannunsa daga gefen jikinsa mana in yi ruku'u baya manne hannu yana buɗe hannu ya zanto hannunsa bai taɓa gefe gefen jikinsa ba shi zira'in hannu kenan ya zanto bai taɓa gefe gefen jikinsa. yace wa minhum man yahna Ya yace kuma daga cikin mutane waɗanda masallata suke kurakurai da suke shine ana samu a cikin mutane wanda in mutum ya ruku sai ya daga bayansa so bayan bai miƙe ba an gane ku ko kuma ya sauke ya yi ruku'un yayi yi ƙasa da yawa da bayansa kuma zai slofi kaga kaman zai kaman zai tafi zai tafi sujjada duka ana samun wannan ko mutum ya tsaya kerere bayan bai gama miƙewa speed ba ko ko mutum ya tafi ƙasa ya yawa inda bayan zai zama to ya yi slope ta gefen kansa wannan shi kuma kuskure yace wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idza raka'a basata dhahrahu wa sawahu yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake shine in yi ruku'u yana miƙe bayansa kuma ya daidaita bayan yana miƙewa kuma ya daidaita baya ruku'u ya tsaya kere kaman kaman ana bin shi da bakin wuta ta ƙasa kamar yana tsoron in ya tafi kaman wutan zai kama shi an gane ku kuma baya tafiya ruku'u kan shi gaba kan shi ya tafi ƙasa gaba ɗaya yadda daga baya zai zai zai zai slow an fahimta ku shi yasa shi yasa duk waɗanda aka koya musu sallah a a zauri za ga yadda yadda ake kokarin koya wa mutum ruku in kai ruku har kwariya ake dauka tsora a bayan in kai ruku duk wanda a karatun allo a koya min sallah in Allah da a baya shekarun baya haka haka mana in kai ruku'u za a ɗauki ƙwarya ma a tsora a bayan ka a gani in ƙwarya ya zama to kwariyan bai gangara gaba ba kuma bai yi ba kuma bai yi baya ba kaga bayan ka a tsaye kenan a miƙe. an fahimta ko haka ake yi bi malaki cewa wa minhum man yutla ra'sahu bayna rukubatayhi sannan a cikin mutane kuma har ila yau akwai wanda in yayi ruku'un ya sa hannunsa a gwiwan nasa da kyau ya kuda hannayensa bai manna hannunsa da jikinsa ba kuma bai tsaya kerere ba ya daidaita bayan nasa ta yi to kuma ana samun wani kuskure guda ɗaya shine sai ga mutum ya sa kansa yana kallon tsakankanin gwiwoyinsa idansa ya koma kallon tsakankanin gwiwoyinsa wanda shi ma wannan kuskure ne mun bayani a baya ko duk hai'a da mutum yake ciki ana so mutum ya kalli me inda zai sa goshi to har a ruku shi yasa hadisi sahabi sahabbai suke cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yusabbu ra'suhu yaqna walakin bayna zalik in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ruku baya sauke kansa gaba daya yadda zai koma yana kallon kafafunsa ko kusa ko tsakankanin gwiwoyinsa kuma baya daga kai ya rinka kallon hanya yana ruku yana bayyana zaliki kaga idan shi yana kan me kenan wajen da zai sa goshi kaga bai daga ya kalli hanya ba kuma bai mai da kan yana kallon mai gwiwoyinsa ba an fahimta ku wannan shine hai'a da ya zama wajibi a mutum ya kiyaye wajen wajen ruku sai malai ce fata hadiyan nabi sallallahu alaihi wa sallama wa amal bi saboda haka kai mai sauraro da mai karatu ka rinka yin la'akari mana da shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da zaka yi sallah fa ta'ammal ka rinka la'akari da shiryan manzon Allah sallallahu alaihi kuma ka rinka yin aiki da kai la'akari an ce kaza shine karantarwa annabi sallallahu alaihi wa to kai la'akari da shi ka ringa tunawa ka ringa halarto da shi kusa da kai wa'mal bihi kuma ka ringa aiki da shi ka ringa aiki da shi an fahimta ku malike ya cewa wanzur fatul bari wa sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi malike fa'ida fa'idatun akwai wata fa'ida akwai ah, wata hay'a da mutane suke da shi wadda tabbas a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar musulmai su rinka yin irin wannan hai'a daga baya aka zo aka hana su kowa aka yi masa umarni da bin tsari irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a malaka qaul ibn mas'ud radiyallahu anhu shine fadin ibn mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ce idza raka'a ahadukum فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wannan ya tabbata Imam Ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yana cewa idza raka ahadukum idan dayan ku ya ruku falyufarrish falyufrish dira'aihi ala faqidayhi to ya shimfiɗa zira'in hannunsa a kan cinyoyinsa. Wal bai na kaffaihi kuma ya yi tasbik na hannayensa biyu shine ya haka su haka. An gane ku? A farkon musulunci haka jama'a da yawa suna yi haka. haka. An fahimta ku. A ganin na hannu yana kan cikin amma kuma yana wiwoyi guda yawa wannan sifa wannan sifa da akwai shi shine malik yake cewa fa huwa mansukhun wannan tabbas ya tabbata da ana yi amma mansukh annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya hana sahabbai yin wannan me dalilin da ya sa malik ke mansukh yake bi hadisi mus'ab bin sa'ad wai hadisin mus'ab dan sa'ad Fale yake cewa sallaitu ila janbi abi yace nayi sallah a kusa da babana sa'ad bin abi waqqas kenan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa yake bada labarin ya yi sallah kusa da shi baban shi sa'ad ya ce ja'altu yadi baina rukubatai ya ce sai na sanya hannaye na a na Bana hani an zalika sai sa'ad babana sa'ad bin abi waqqas sai ya hana ni fa'ittu da na zo sake yin sallah sai na sake yin irin shi fa qala sai shi mun la tasna hada yace kar ka ƙara yin haka fa inna kunna naf'aluhu yace so da mu ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance a da muna yin wannan fa nuhina an zalik sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yace kar mu ƙara yi an fahimta ko haka wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ya hana yin haka Suraka duk wanda duk wanda kaga yayi hakan yanzu yana kuskure ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana. Bale ce qala an-Nawawi ce Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa ittafaqa al-ulama yace malamai gaba daya sun yi ijma'i sun yi ittifaqi min as-sahabati tun daga sahabbai والتابعين da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan tabi'ai gaba ɗaya ala karahati takbir fi ruku'i akan cewa yin at-takbir shine sifan da muka faɗa na haɗa hannu a sa a tsakiyar gwiwa yace gaba ɗaya malamai su yi akan cewa hakan kuskure ne hakan bai dace ba illa Abdullahi bin Mas'ud sai Abdullahi bin Mas'ud kadai kamar yadda muka karanta a baya an fahimta ku wannan yake nuna mana siffar ruku'i da ya tabbata a sunna mutum ya sanya hannayensa a kan gwiwoyinsa ya buɗe hannayen yadda zai rufe gwiwon ya riƙe gwiwoyin nasa ya nisanta zira'in hannunsa daga gangan jikinsa karya mammatsa jikinsa sannan ya zama kansa yana kallon inda zai sanya mai zai sanya goshi kuma ya zama bayansa ya miƙe bayansa ya daidaita bayansa an fahimta ku wannan shine ka'ida ah, na yin na yin ruku Allah madaukakin sarki ya sa mu gyara fakara ta ta uku malake musabaqatul imam fi ruku'i musabaqatul imam fi ruku'i wasu daga cikin masallata ana samun waɗanda su suna suna abin da bahaushe ke cewa wuce makaɗi da rawa ko su suna mutum ya riga limani ma yin ruku'un ko kuma ya yi ruku'un tare da liman an fahimta ku yasa maluma suke cewa in ana sallah in aka tada sallah tsakanin liman da mamu to a cikin mamu mamun liman kala uku ne mamun liman kala uku ne akwai wanda shi wa'an liman ne akwai kuma sa'an liman akwai kuma kanin liman to gaba ɗayansu kashin mamu guda ukun nan gaba ɗaya guda ɗaya ne kawai ake da tabbas cewa yana da sallah amma sauran biyu har yau ana kokonton shin suna da sallah ko ba su da shi duk da cewa ɗaya daga cikin su akwai inda babu kokonto tabbas bai da sallah yin in ka zama wa liman ko sa alliman to sallanka is questionable wa'an liman shine wanda yake riga liman shi in liman yayi yayi kabbara kafin liman ya tafi shi ya tafi an fahimta ku shi kuma sa'an liman shine shi tare da liman yake tare za su tare za su je ruku tare za su kago tare komai tare to su waɗannan guda biyu sallan su is amma akwai inda shi kuma wa'an liman wanda qata'an shi sallan ina shi ba ta ne ta mutu ne ba ta ne kwata kwata shine in ka zama wa'an liman a wajen kafaran harama to sallan ba ta ko ka zama wa'an liman wajen sallan na sallah an fahimta ku don akwai wanda za ga liman yana assalam kafin liman ya kai shi ya yayi nashi yi nashi to irin waɗannan ya zama wajibi a kiyaye to da ba karamin ba karamin kuskure bane bale ke cewa huwa min al al-muntashira yake yin rigegeniya da liman yana daga cikin kurakurai waɗanda suka yaɗu sosai da sosai wa khasatan ladal awam musamman ma akan gama garin mutane al'awam gama garin mutane waɗanda ba ma'abota karatu ba ba masu zuwa sauraron karatu ba yace wa qarinaha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama an zalik kuma tabbas hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akan haka ya hana idan to kana rigegeniya da liman faƙala qala Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ayyuhan nas ya ku mutane inni imamukum lallai ni ne fa limaminku fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi kada ku rinka rigegeniya da ni wajen ruku'u ko sujada wala bil qiyami ko wajen dagowa wala bil insirafi ko wajen sallama ne salata alaihi kada ku rinka yi rigegeniya da liman ku rinka jiran liman in yayi ku yi in bai yi ba ku tsaya shine sallah ya nuna cewa lallai kana tare kana bin me kenan kana bin liman kenan an fahimta shi aka kira ka ma'amun ai ma'amun mana wadda sai an yi zai yi amma kana girgegeniya da liman ka gaba ka zama mamu ba kenan ka zama abokin tafiyar liman ke malike wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake cewa amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam yace shin wanda yake daga kansa kafin liman shin baya tsoron an yi hawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar bai tsoron Allah maɗaukakin sarki ya canja fuskansa ya canja kansa ta zama irin kan jaki kaga za a samu matsala ke sai shi wanda yake kokarin ya ɗaga kai daga sujada ko daga ruku'u kafin liman shi bai tsoron Allah maɗaukakin sarki ya canja siffan ya koma siffan jaki ya mai da shi jaki malai ce wa talafa ulama fi ma'ana tahawul malaman sun tattauna akan to me annabi sallallahu alaihi yake nufi da cewa a canja mutum ya koma kan jaki wasu maluma suka ce wal masakh wasu suka ce a'a za a shafe mutum ne asalin halittar nasa an gane ko ya koma halittar jaki wasu suka ce a'a su a'a yanayin shi ne ko tunaninsa gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki sai ya mai da tunaninsa irin tunanin jaki ba kowanne ai ba rawa. ba ko haka bane a gwanda ma in kan fuskan zai zama fuskan jaki amma tunani na mutum ya ɗan fi dama dama da ce kana da fuska na mutum da komai amma tunaninka irin jaki ruwa fa jaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam an duk dabba babu babu da kikin dabba kamar jaki babu babu da ba dabban da bai san hanyar gida ba sai jaki shi bai taɓa sanin hanyar gida ba kullum sai an kawo shi ko shekara ɗari aka yi ana zuwa da shi kiwo duk ran da aka sake zai zai bata kaga an samu matsala muka duba kai shi ya fi na kaza girma ba ma kaza fi shi hankali to haka wani kuma jaki bai san ina ne hanya ina ne ba hanya ba in ya dumfare nan yana zuwa shi bai sanin cewa ba hanya sai in ya je ya karo da gini duk sai ga wuce ashe ba hanya ba duk sai ya canja hanya to Allah ya ce zai mai da tunaninka haka kaga an samu matsala sun samu matsala kuma a duk halittar Allah gaba ɗaya hadda duwatsu babu halittar da bai ma Allah tasbihi sai jaki shi kadai ne shi in kaga ya tasbihi ya ji wani yana yi ne sai ya kama can kuma zai manta sai saki shi kadai ne amma duk sauran halittun Allah ko da yake suna tasbihi ko da yake suna tasbihi kuma shi kadai ne in ya ci ciyawa in zai sa baki a ciyawa ya ci to ciyawa ko ko baki ɗaya ciyawan sai ta mutu za ta ƙara ne ta mutu abinta Ya sa ko tsutsa ba ka taɓa ganin tsutsa na bin kashin jaki inda jaki zai taka maka kafa da kofatan shi kumban ka tafi kuma ba zai ƙara dawa nuna maka yadda Allah ya muzanta halittan jaki kuma nan sallallahu ya siffanta ka kai da kake rigegeniya da liman da jaki to kai ka san ka shiga uku an fahimta ku to kaga ko da a ce ma fuskan ka bari zama irin jaki ba tunanin ka bari zama na jaki ba kwatanta ka da jaki da aka yi kawai ya ishe ka ai ya ishe ka ba ga zama wajibi mu kiyaye sai malik ce wa min al ulama man zahaba ila futlan as-sala bi sabab al imam yace daga cikin maluma akwai waɗanda sun yi ya tafi akan cewa in dai har mutum yana rigegeniya da liman to sallan shi ya mutu ne gaba ɗaya yace wa minhum al-imam Ahmad fi risalat as-salah yace a cikin waɗannan maluma akwai Imam Ahmad a cikin littafin sa risalat as-salah suna ganin cewa in dai har mutum zai rinka ne da liman a sallah to bai da sallah bi da sallah yace wa amma sabaq al-imam fi al-ihram wa at-taslim fayubtil as-salah mutlaqan yace amma mutum ya ne da liman wajen kabbaran harama ko wajen sallah na sallah wannan babu wani malami da ke da kokonto akan cewa mutum bai da sallah kwata-kwata bai da sallah ne kwata-kwata yace wa hada ra'yul jamhur wannan shine kuma ra'ayin mafi yawa daga cikin maluma Allah madaukakin sarki ya ji gansu ya gafarta musu kaga wannan ya zama wajibi mu kiyaye mu zama to mamu an ce mana mamu to mu zama mamu shi mu jira liman yayi kafin mi kafin mu yi liman ya dago daga sujada kafin mu dago ya tafi sujada kafin mu tafi ya yi ruku'u kafin mu yi ya dago daga ruku'u kafin ya dago an fahimta ku a fakara ta hudu malaki at-ta'akhkhuru 'anil imami 'inda ar-ruku'i war-raf'i minhu to bayan akwai waɗanda suke rigegeniya da liman to akwai kuma kishiyoyinsu su ne waɗanda ko liman ya yi su ba za su yi ba sai sun gama abin da suke yi liman ya je ruku'u to su ba za su je jira, sai cewa ba su gama karatu ba kaga liman ya ya dan dauki lokaci tukun kafin su ji ko liman ya dago daga sujada wasu suna addu'a to kowa ya dago shi kanshi a ƙasa a dole shi ya iya addu'a an fahimta ku to shi ma duka kuskure shine jinkirtawa bayan liman ya dago ya tafi ruku'u ko ya dago da ku yake wa hadal khata munaqidul li yace wannan kuskuren kuma shine kishin wanda muka kaga makarantawa yau yace yaf'aluhu nafrun min al-musallin yace da yawa gungu da daga cikin masallata suna yi yace fa hum la yarka'una hatta yaqra'u sura kamila shi zaga mutum shi ba zai yi ruku'u ba ko da liman yayi sai ya kammala suran da yake karantawa aw la yarfa'una min ruku'i akbar raf'i al-imam hatta yantahu min adadin mu'ayyan yadhkuruna yace ko mutum kaga ba zai dago daga ruku'u bayan liman ya dago ba har sai ya gama wani adadi na tasbihi ko na zikiri da yake a ruku'u ya ji liman ya dago ba amma shi ba zai dago ba sai ce shi bai gama ba yake wa huwa aidan mukhalifun li qawlihi sallallahu alaihi wasallam yake to kaga wannan shi ma shi ma ya saba wa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene manzon Allah ya fara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ju'ila al imam li yutamma bi yake lallai abin sani dai an sanya liman ne dan a rinka yin koyi da shi fa idza raka'a farka'u idan liman yayi ruku'u to kuma ku tafi ruku'u liman na yin ruku'u kuma ku tafi wa idza raka'a farfa'u idan liman ya dago kuma ku dago yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da fa farka'u farfa'u ma'ana immediately liman na yi kai ma kai ne ma'anan fa'u in aka yi afafi da fa'un a larabci ce fa yajibu ala ma'amumi ma'mumi mutaba'ati al imami fi ruku'ihi wa qiyamihi ke ya zama wajibi akan mamu masu bin sallah su zama suna bin liman a ruku'insa da dagowansa daga ruku'u fala yasbiquhu kada mutum ya rigayi liman wala ya ta'affar hada ta'akhur al-muqall na narahu kuma kada mutum ya jinkirta irin wannan jirkirtawa na barnan da muke gani yace hatta anna ba'dahum wani lokaci yana kai ga har wasu daga cikin mamu la yutabi'u al-imam illa iza shar'a fi ad fi rukun akhar zaga mutum baya ba zai yi abun da liman yake yi ba har ma sai liman ya shiga wani rukuni na daban tukun tukun shi zai nashi kaga mutum liman ya dago daga ruku'u wai yana ruku'u bai gaba adadin addu'o'in da zai yi ba sai ya ji alaman kamar liman zai tafi sujada tukun sai dago ko ga liman ya dago daga sujada musamman musamman sujadan karshe liman ya dago liman yayi nisa a ta giya ma tukun tukun wai shi zai dago daga sujada kai an ga an manta da kai yayi kai an ga an manta da kai yanzu ana ana rukunin tahiya ne an riga an gama maganar rukunin mi rukunin sujada in kana so kai dogon addu'a a sujada in an yi darka yana fila mana ga dama yi awa biyu kana addu'anka babu wanda zai daga ka sai dai za ku kulla masallaci ko ko ba haka bane sai ka dade kana ta kana ta addu'anka amma yanzu kana bin liman ne dole ka yanke a inda liman ya yanki dole ka tsaya a inda liman ya tsaya Allah madaukakin sarki ya datar da mu insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a zama na gaba sai mu ci gaba da wannan babi da ke magana akan hukumu daga nan mu shiga abin da ya shafi sujjada abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu ya ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya shafe shi a kwalon mu ya hana mu aiki da shi wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa